yana da kishi gaskiya da son jama'a takinsa juriya da gwagwarmaya da son taimakon mata da matasa kaɗan daga cikin ayyukan su ne jin ƙai tausayin mata masu ciki taimakon marayu da ƙananan yara mutum ne da ke da fatan ya ga al'umma ta ci gaba jama'a suna rayuwa a cikin aminci zaman lafiya da lumana mutum ne da ke son ya ga ayyukan more rayuwa sun wadata ga jama'a mutum ne da ke sanya ga ƙasa ta bunƙasa ba zagi ba mai zage dan tsaye mutum ne da ke da kishin ilimi da tausayin iyayenmu mata da sanya gafin tashi tsaye masu iya magana sukan ce dan gobe ka wanke tukunya sannan dan gobe ake wankan dare mu sani sayan nagari ke sa a mai da kuɗi gida tabbas wani ike na abubakar adams ya cancanci mu bashi goyon baya don ya wakilce mu a majalisar wakilai cikin da kajuru a jam'iyyar abga mai alamar zakara mai abin faɗa baya faɗa kwan ike na abubakar adam suwa zobiya iyakar canji